Allah. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shar hausa radio ishina na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga abubuwan da muke dauke da su akwai labaran duniya bayan nan muna tafi da shirin labaran wasanni sai shirin nan na kide-kiden iraniyawa kuma kafin nan sai an fara sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin bakwai ga watan nuwamban shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma sha biyu ga watan rabi'u thani na shekara 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 35 da suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan nuwamban shekara ta 1987 zainal abidin bin ali ya jagoranci wani juyin mulki wanda ba a zubar da jini ba a kasar tunusiya inda ya fara da gwamnatin habib burgiba burgiba dai shine firaministan kasar tunisia na farko bayan samun 'yancin kai daga mulkin mallaka na turan faransa wanda ya hau kan kujerar shugabancin kasar ta tunisia a cikin shekara ta 1956 bayan ya kauda tsarin sarauta a kasar tunisia ya naɗa kansa a matsayin shugaban kasar a shekara ta 1975 sannan daga ba kuma ya soya kundin tsarin mulkin kasar wanda ba shi damar yin mulki na tsawon rayuwarsa burgiba ya share shekaru talatin yana mulkin kasar tunisia kafin a masu juyin mulki wanda zainal abidin bin ali ya jagoranta inda shi kuma ya a akan shugabancin kasar na dindindin tun daga ranar da ya jagoranci juyin mulkin wato bakwai ga watan nuwamban shekara ta 1987 har zuwa ranar da masu bore suka kifar da gwamnatinsa wato goma sha hudu ga watan janairun shekara ta 2011 inda ya tsere zuwa kasar saudiya kuma hukuntan kasar suka bashi shi mafaka a birnin jidda kuma ci gaba da rayuwa a can har zuwa ranar rasuwarsa wato biyu ga watan satumban shekara ta 2019 yana dan shekaru 83 a duniya. a ƙarshen masu ware ko kun san cewa shekaru 66 suka gabata a ranar irin ta yau wato bakwai ga watan nuwamban shekara ta 1956 aka kawo ƙarshen yakin mashigar ruwa ta suez a ƙasar masar majalisar ɗinkin duniya ce da ta ta gagarumin rawa wajen shiga tsakani wanda hakan ya kawo ƙarshen yakin an fara yakin mashigar ruwa ta suez ne banda isra'ila ta mame wani yankin sina na arewacin masar hakanan kuma sojojin ingila da faransa sun kaddamar da hare-hare akan mashigar ruwan kuma matakin da shugaban masar na lokacin jamal abdulnasir ya dauka na haramtawa 'yan mulkin mallaka iko da wannan mashigar ruwa masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato biyar da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 da goma. Sai kuma a mu na rana daga karfe goma sha biyu da minti ashirin.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

ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. to da farko ga muhimman kanin su. yan majalisar rokokin kasar iran sun buƙaci a ɗauki matakai na hukunci akan masu tare da tarzoma a ƙasar masar abi ahmad ya isa sharm sheikh a tsakiyar saɓani tsakanin habasha da masar da kuma sudan a kasar masar kuwa firaministan habasha abe ahmad ya isa sharm sheikh a tsakiyar sabani tsakanin habasha masar da kuma sudan yanzu kuma ga labaran da ke dake yan majalisar dokokin kasar iran sun kira da hukunta waɗanda suka tare tarzoma a baya-bayan nan a faɗin kasar tare da haddasa asarar rayuka da kuma barna mai yawa ta dukiyoyi na jama'a da kuma ƙaddarin gwamnati an yi wannan kiran ne a wata wasiƙa wadda aka aike wa ma'aikatar shari'a a ranar jiya lahadi wadda take dauke da sa hannun 'yan majalisar dokokin kasar iran su 227 yadda suka bukaci ma'aikatar shari'a da su la'akari da hukunci mai tsanani ga duk waɗanda aka samu da hannu kai tsaye wajen tada tarzoma musamman ma waɗanda suke da hannu wajen kisan jama'a majalisar sun ƙara cewa irin wani hukunci zai tabbatar da cewa rayuwa da dukiya da kuma ƙaddarori na al'umma suna da muhimmanci wanda kuma hakan zai kara tabbatar da doka tana aiki a faɗin ƙasa 'yan majalisar dai sun zargi kasashen ketare masu adawa da iran da hannu kai tsaye wajen haifar da wannan tarzoma jaridar punch ta najeriya ta bar rahoton cewa wani dan kungiyar konuwa da ke karantarwa a jami'ar obafemi awolowo ya shidawa jaridar cewa chris ngigi ministan kwadago na taron najeriya ya tabbatar da cewa za a biya albashi na watanni takwas ga 'yan kungiyar konuwa kafin kungiyar asu malamin jami'ar ya faɗi hakan ne a ranar lahadin da ta gabata cewa minisan kwadagon da samar da aikin yi na ƙasa ya kyankyasa musu cewa za a biya su albashinsu a cewar malamin minisan ya shaida musu cewa kudinsu za su shigo hannunsu sannan kuma jirta ta shaida cewa minisan. ya yi alkawalin cewa zai magance matsalar rabin albashin da aka biya malaman jami'a mai magana da ministan ya bayyana cewa mutane suna ba da labarin cewa za a biya 'yan kunuwa muddin ba su shiga yajin aiki ba walaji ya ce gwamnatin tarayya ba za ta biya sauran malaman jami'a ba saboda akwai dokar da ta ce babu albashi ga wanda bai aiki ba. to jama'a masu harika da a sha'afa labaran sana zo muku daga hausa radio voh a birnin tehran firaministan kasar habasha abi ahmad ya isa masar tare da harkar ministoci da dama na gwamnatin kasar habasha domin halarta taron koli a kan yane wanda aka fara a birnin sharm el-shah na kasar ta masar a jiya wanda kuma zai ci gaba da gudana har zuwa ranar 18 ga wannan wata na nuwamba wannan ziyara dai ta zo ne a daidai lokacin da rikici tsakanin masar da habasha da kuma sudan yake ci gaba da ƙara tsananta dangane da batun madatsar ruwan nan ta annahada kawan dai babu tabbas ko abi ahmad na daga cikin ajandar ganawa da shugaban kasar masar abdul fattah sisi a gefen wannan taro a ne shugaban kasar kamaru paul biya ya cika shekaru 40 cif da darewa kan karga shugabancin kasar kamarun abinda ke cewa dai shine shugaba na biyu mafi dadewa akan karagar mulki a nahiyar afirka baki daya duk da cewa shugaban mai shekaru 89 a duniya bai fito bainar jama'a ba a yayin bikin tunawa da shekarar shekaru 40 da ɗarewa kan shugabancin nasa paul biya yanzu haka dai yana akan wa'adin mulki karo na bakwai a jere kamar kundin tsarin mulkin ƙasar ta kamaru ya ba shi damar yin hakan wannan da yana nuna cewa a cikin shekaru 62 da samun yancin kan kasar kamaru duka-duka kamaru ta samu shugabanni biyu ne wato a heju sai kuma paul biya domin murnar cikar waɗannan shekaru akan karaga a ranar jiya lahadi a rasa 360 na jam'iyyar rdpc ciki har da waɗanda shugaban ya kafa tun a shekara ta 1989 an gudanar da manyan shagulgula to jama'a masu saurari karshen labaran duniyar kenan to banda saurari labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirin inda zan fara da shirin nan na labaran wasanni labaran matasa da sauran masu shara wasanni da motsa jiki assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake sauran mu a cikin shirin wani labaran wasanni wanda a cikin mai kawo muku mai labaran wasanni da su shafi gashin nahiyar Afirka yankin Asiya da kuma nahiyar Turai da fatan masu sukan ce tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla yanzu kuma bari mu yaye kallaban na nahiyar Afirka inda za ku ji cewa yanzu haka dai ana cewa hafatawa gasar kwallon kafa kofin zakarun zakaru ta mata ta nahiyar Afirka daga san Morocco ke daukar bakunci. Ga kaɗan daga cikin irin sakamakon da kowanne kulob ya samu. a rukunin a kungiyar kwallon kafa ta farabat women ita ce akan gaba da maki tara yayin da sun ba queens women kuma take da maki shida a matsayin ta biyu sai kuma green buffaloes da take da maki uku a matsayin ta uku sai kuma rukunin b inda mai melody sundown women take da maki shida a saman tebur sai kuma bayelsa women da maki uku a matsayin ta biyu sai kuma tafi mozambe ita ma da maki uku a matsayin ta uku da kuma eh, da bambancin kwallaye tsakaninta da ta biyu dan wasan tsere na farko dan kasar kenya da ya fara ɗauke lambar yabo ta zinariya a gasar olympics mai suna wilson chuma kurukutu ya a shekara ta 1984 ya rasu yana dan shekara 84 da haihuwa ya taba cinye tseren mita 800 a shekara ta 1964 a birnin tokyo ya dauke lambar yabo ta tagulla a shekara ta 1964 hukumar kwallon kafa ta kasar kenya ta roƙi fifa ta ɗage takunkuman ta gaba mata domin yanzu ta cika dukkan shawarar ta gindaya mata da hakan ya hana ta halartar wasannin neman gurbi a gasar kwallon kafin kofin nahiyar afirka da za a yi a shekara mai zuwa in mai duka ya kai mu a watan fabrairun shekarar da muke ciki ne hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta kakaba wa kasar kenya ta hankumi bayan da ministan wasanni na kasar ya dakatar da hukumar kwallon kafar kasar fkf a watan janairu tawagar mata ta kasar ta fice daga gasar cin kofin afirka da aka tsara za su buga da kasar uganda sai kuma harambe stars kuma aka dakatar da ita daga halartar gasar cin kofin nahiyar afirka ta maza da za a shekara mai zuwa ta 2023 to yanzu kuma mai da zango a nahiyar asiya inda zamu leƙa ƙasar iran tawagar 'yan wasan gina jiki na kasar iran ta samu lambobin yabo masu yawa a wasan zakaru na 'yan wasan gina jiki na maza da mata da ake gudanarwa a kasar spain 'yan wasan na iran sun samu lambobin yabo na zinariya guda biyu sai azurfa guda hudu sai kuma tagulla guda uku a ranar ta uku da fara gasar a ranar biyu ga watan nuwamba ne aka bude gasar ta zakarun 'yan wasan gina jiki na maza da mata na duniya da ake yi a garin sanata susana na kasar ispaniya kuma za a kammala ne a yau litin dinnan bakwai ga watan nuwamba tawagar kwallon kafa ta bakin teku ta kasar iran ta kai matakin karshe wato final a kasashen kofin nahiyar bayan da ta yi nasara kan haɗaɗɗiyar daular laraba ci biyar da biyu a wasan da suka buga da mai masaukin baki tawagar kasar iran ita ce ta biyu a yankin asiya bayan brazil da kasar rasha wata ta ɗauke kofi har sau hudu wasan kusa da gaba na karshe da aka buga da paraguay ta yi nasara a kanta yanzu kuma za ta buga wasan ƙarshe wato final tsakaninta da ƙasar brazil a yau din nan iran ta kai wannan matakin ne bayan ta kaye da maki tara a saman tebur inda ta doke ƙasar amurka da ci biyar da uku sai kuma paraguay da kuma ƙasar japan inda dukkansu ta wato lallasa su idan ma karkata bangaren gasar zakaru ta mata ta kasa iran a mako na uku kuwa a ranar juma'a ta gabata sha watan aban pekan albrus ta lallasa falayeshi gaz ilam da ci uku da daya sai kuma kiyan shabur ta lallasa banun malaban da ci uku da babu sai kuma katun bam ta yi kunnen doki da sharadori sirjan ɗaya da ɗaya sai kuma Vanvani Sifahan ta casa Zari Batri Sanandaj da ci biyar da babu badrut tehran ta ci isa isatiskaran fas da ci biyu da babu yanzu dai kungiyar kwallon kafa ta mata katun bam ita ce a saman tebur da maki bakwai sai kuma shahadari sirjan da maki bakwai a matsayin ta biyu itisatis karan fars ita ce ta uku ita ma da maki bakwai sai da yammancin kwallaye tsakanin kowannen su a bangaren maza kuwa dan wasan da ya fi zira kwallaye a gasar premier ta kasar iran shine muhammad abbas zade daga kungiyar kwallon kafa tarakto sai kuma yurigan lukadiya a matsayin na biyu daga kungiyar kwallon kafa ta police dukansu da kwallaye shida sai kuma sajjad bosgir na Milavan da Muhammad Muhibbi daga Istiklal dukansu da kwallaye guda hudu-hudu. to yanzu marmiya da zango a nahiyar turai kungiyar kwallon kafa ta arsenal ta sake darewa kan teburin premier bayan casa chelsea arsenal ta yi nasara kan chelsea ne da ci ɗaya da babu a wasan mako na goma sha biyar da suka buga na premier da su hafata a jiya lahadi a Stamford Bridge. Gunas ya ci kwallo ta hannun Jebrel bayan da suka dawo hutun rabin lokaci. Da wannan sakamakon ne Gunes ta sake komawa mataki na ɗaya a kan teburin babbar gasar ta Ingila da maki talatin har da hudu. Ranar Asabar ta gabata City ta hau kan matakin bayan doke Fulham da cibi da ɗaya ta haɗa maki talatin da biyu yanzu haka ta koma ta biyu. Hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta aikewa dukkan ƙasashe talatin da biyu da za su halarci gasar cin kofin duniya wasiƙa. tana neman su su mayar da hankali kan kwallon kafa biyu bayan ce kuce da ake yi a lokacin da ake dab da fara wannan gasa yan sokin baki kasar qatar na fama da suka kan matsayinta game da auren jinsi da yancin dan adam da kuma yadda suke tafiyar da al'amuran yanci rani da suke yin aikatawa a kasar kuma za a fara gasar kwallon kacin kafan duniya din ne a ranar 20 ga watan nuwamba da muke ciki wasiƙa ta riga din cewa bai kamata a rika jayayya kwallon kafa ba kan wani tunani ko kuma siyasa a yau litinin bakwai ga watan nuwamba ne za a raba jadawalin kungiyoyi goma sha shida za su fafata a gaba da buga zagaye na biyu kuma za a yi bikin raba jadawalin ne a kwatar hukumar kwallon kafa ta turai wifa a nason kasar switzerland fitaccen dan wasan kwallon kafan nan na kasar faransa paul pogba ba zai buga faransa gasar cin kofin duniya a qatar ba bayan da har yanzu bai mure daga jinyar gwiwa da yake yi ba daga cikin wasan da aka buga a jiya lahadi a gasar spaniya atletico madrid da espanyol sun tashi kundan doki ɗaya da ɗaya ha kuma an kara tsakanin real sociedad da valencia sai kuma villarreal da maloka sai kuma real basis da sevilla ya zaka dai barcelona ita ce a saman tebur da maki 34 sai kuma real madrid da maki 32 a matsayin ta biyu atletico madrid kuma ta uku da maki 24 a jerin teburin to ma saurare da yake lokacin da aka ɗibar shirin ya kawo jiki zan alin zamun shirin a nan a madadin wanda suka tallafa shi ne kammala nima dugun shirin da nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na rakisa su www.cb1.ng a huta lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurari Assalamu alaikum. Barkamu da raka da kuma sake sauraron mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa, wanda a cikin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To ba ta bata lokaci ban haɗa ku da Sa'id Anguti domin jin irin waƙar da ya tanadar mana. Ai saurari lafiya. bahut is عشقای قدیم an gaishe ka sa'id anguti a cikin wannan waka da ka yi ramana da fatan masu sun amfana kuma ta kayatar da su kuma anan zan jalin zamun shirin gan lokacin mu sai a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu dauki sabar wakar amma kafin nan amma adan wasu tallafa shi na kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya sai dai muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo so www.hausatv1.ng a huta lafiya. parlanacaktı bu dilim Göz yaşımı tükenmerim Her kimine gülenmerim Her şeyi her ne görmüşüm Kimselere bilemerim Göz yaşımı tükenmerim Her kimine şeyhane gülmüşem kimselere bakmışam Yollara cümle bakmışam Çok var ay to zamu kai kare sai Allah kuma can anjima da yamma za a je mu dauki ta wani shirin kafin lokacin amudin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya